غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بدء سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم الحمد لله muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da irin wannan gagarumar nasara da ya kawo na datse sharrin yaɗa rafidanci da ƙin annabi Muhammadu da kuma ƙin sahabbansa a cikin zukatan 'ya'yan musulmai wanda wannan abu ƙoƙarin na an same shi ta ɓangarori guda biyu ɓangare na farko an same shi daga malaman jihar kano allah ya saka musu da alkhairi da wannan hidima da suka tashi suka yi ƙoƙari suka ga ka'in da na'in an tsaya an shawarci gwamnati ta aiwatar da wannan hukunci sannan kuma sai ɓangare na biyu ɓangaren gwamnati ita ma da ta amsa kira muna mata godiya Allah ya saka da alkhairi domin wannan abubuwa da Abdul Jabbar yake yadawa a cikin al'umma ba ƙaramin hatsari bane ba ƙaramin musiba bace babba wanda wallahi tallahi shiru akan ta hatsari ne zai iya jawo fushin Allah akan waɗanda mahukunta ne akan malamai da sauransu to alhamdulillahi an samu riba ta ɓangare ɓangarori da yawa na datse sharrin wannan bawan Allah na farko dai yanda yara suke zuwa ya cusa musu kin annabi da rashin ganin girman manzo Allah yanzu wannan ya kawo ya cusa musu kin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan ya kawo ya cusa musu kin ganin girman waɗanda Allah ya girmama daga cikin malaman musulunci yanzu shi ma wannan ya kawo sannan kuma da koya musu ashare ashare da zage zage da cin mutuncin masu mutunci yanzu shi ma wannan Allah ya kawar da shi tare da cewa tare da cewa abdul jabbar hukuncin da ya dace da shi a musulunci ba wannan hukuncin da aka yi mai bane to amma da yake yanayin kasan mu ga yanayin doka da ake ciki da sauransu za a ga abubuwa amma hukuncin Abdul Jabbar a musulunci shine duk wanda kamar yadda malamai suka yi jima'i ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ka dubi wani abu da yake da alaƙa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko rigar annabi ko takalmin annabi ko ka aibanta wani abu dai wanda yake dan fara da manzan Allah hukuncin wannan mutumin kisa ne kuma bilas ta ba tare da ya tuba ba domin in mun lura waɗanda ba ma aibanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi a cikin alkur'ani ba abinda Allah ya gaya mana waɗannan mutanen ko a kore su ko a kashe su ko a san yadda za a yi da su la illam yantahi almunafiquna والذين في قلوبهم مرض walmurjifuna fil madina ce Allah ya ce idan munafikai basu bar abin da suke yi ba da waɗanda suke da wani kulli da wata gaba a cikin zuciyarsu dangane da musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal fil madinati masu yada labaran ƙarya kawai ba ai abu ba ka zo ka ɗauko wasu lafuza na cin mutuncin annabi lafazin luwaɗi lafazin fyaɗe lafazin kaza sai ka ce a cikin bukhari ka gani kaga walmurjifuna walmurjifu na fil madinati kuma ka tara yaran mutane ka tara yaran mutane kana koya musu wannan abun almurjifu na fil ci kenan Allah ya ce lanughuriyannaka bihim ya rasulullahi za mu sallada ka akan su mu dora ka akan su thumma la yujawirunaka fiya illa qalila ba kai babu su kawai Allah ya ce hukuncin su shine mal'uniyin la'anannu ne tsinannu ne aina ma suqifu duk yanda aka kama irin su Abdul Jabbar aka gansu Allah ya ce ukhizu a damƙe su da damƙa ta ƙarfi wa ta katila. Allah ya ce a kakkashe su kashewa a kakkashe su kashewa wannan Alƙur'ani ne wal murjifuna fil madinati to wani irin irjafi ne da ya wuce mutum ya zo ya dinga gaya wa annabi irin wannan kuma ya ce a cikin Bukhari aka kawo a cikin Muslim aka kawo da sunan ƙarya to malamai sun rabi gida biyu a Kano wasu suna ganin ya kamata a kira shi a yi mai tsiye a zaunar da shi ya nuna waɗannan abubuwan wasu kuma suna ganin a'a ya kamata a bar shi zama da shi ma waɗannan waɗannan zama da wannan in ya zo zai ƙara maimaita wannan kwaɓan ne sai ya ƙara kwaɓarsa sai ta ƙara ruwa to amma mu abin da muke fahimta wannan hukunci ma da ganduje yi mai da abin da wannan kawai gata aka yi wa Abdul Jabbar domin yadda mutanen Kano suka harzuka suka ɗauki fushi da ba don gwamnati ta shiga lamarin ba to da yanzu ba a san wani hali yake ciki ba to amma dai alhamdulillah wannan hukunci ma da gwamnati ta yi na datse sharrin sa abin a jinjinawa gwamnati ne abin a yi mata addu'a ne Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya saka mata da alkhairi sannan sai kirana na bangare biyu kama haka na farko daga cikin a ah, wasu wasu wanda zaka ga sawa'un koma daga wani bangare ne ko yan ba ruwanmu ne ko yan ɗariƙa suke kiran kansu da sauransu suna ganin wannan abin an abin nan an yi mai ba abin da bai dace ba to wannan kai ta shafa kai ka jiyo annabin ne bai dame ka ba da manzo Allah ya dame ka ba za ka dinga ganin hukuncin da aka yi wa Abdul Jabbar an mai hukunci mai tsauri ba me aka mai bar yaɗa wannan gubar kuma yanzu ma'ana cewanka da kake ba mai adalci ba fa ma'anan maganan ka kana nuna ka yadda da dukkan waɗannan kalamai da yake gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yakan ce shi ba shi ya faɗa ba a littafi aka rawaito dama da muƙabalar da za a yi da shi cikin minti biyu wallahi an gama lafazin fyaɗe lafazin luwaɗi lafazin ɗan bunsuru duk da ka danganta wa annabi ga bukharin buɗo buɗo mana wannan lafazin kawai babu to ƙarya kake kawai a kaɗa kansa a sanyan da hukuncin da duk ya dace da shi hukuncin wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abdul Jabbar wannan shine magana ta Allah shine magana ta gaskiya amma kaga wani wai kana musulmi a datsa sharrin mai zagin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ka dinga fitowa kana cewa ba a yi mai adalci ba ba a yi mai adalci ba ba a yi mai adalci ba yanzu shi Abdul Jabbar duk takaddun da aka yi mai ana neman a zauna da shi bai yadda an zauna da shi din ba sai yanzu da ya gaya shi shiga gwamnati an damƙe shi sannan yake cewa a haɗa shi da malamai su zauna malaman shekara nawa suna neman ka da takarda da tura maka sakonni a je gidanka a je ina ana bin ka kaman wani abu sannan kuma ko da za a yi zaman yanda shi mutane suke tunani yanda shi yake tunani da yake safi hulhulmi ne shi Abdul Jabbar din bai da dabara tunani yake wai da wanda ya ga dama zai zauna ba haka bane kai kana jagorantan kogon ka na rafidanci sai ka ce kai ne shugaba kai zaka jagoranci wannan zaman to kai ga kai ka ayyana kanka amma an zo ɓangaren tijjaniya ba ruwanka da su su za su ayyana wanda suka ga dama ya zauna da kai in an zo bangaren kadiriya ba ruwanka da su su za su ayyana wanda ya ga dama ya zauna da kai kowane bangare aka je su za su ayyana wanda ya ga dama ya zauna da kai ba kai ne zaka ce wa mutane da wane da wane da wane da wane nake so in zauna ba kai awa kai awa ka ayyana kanka kawai a bangaren ka da bangaren ka kake iko ka jira sauran bangarori su ayyana wanda suka ga dama amma wai abin da zai ba ku mamaki yan uwa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi yan uwa mu dinga roƙo Allah Allah ya shiryar da mu saboda me abin da zai baka mamaki ko da mutum ya ga aya yanzu halin da Abdul Jabbar yake ciki me ya rage mai abu ɗaya ya rage mai halin da yake ciki na yi kuskure lallai na yadda cewan wannan abin da na yi kuskure ne taɓa alfarman manzan Allah ne ina daga farko ina neman yafiyar Allah ina neman yafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ina neman yafiyar musulman Kano da musulman Najeriya da ma guraren da suke jin Hausa ka nemi yafiya ka fito ka nuna kuskure a sake ka ka je kai tarkokinka ka koma karantar da mutane abin da zai amfane su abin da zai amfane su wanda da kana yi can ba wanda ya ce a kama ka to amma abu ya tsallake ka zo kan manzon Allah kan sahabban annabi kan malaman hadisi da suka yi maka makami ka dinga kuma abu da ƙarya sannan ku duba ta yadda za ku gane ya ruɗe wai ba zai iya fitowa ya karɓi gaskiya ba an yi hira da shi a BBC jiya yana cewa yana yi wa malamai baƙin albishir ma'ana bakin albishir ma'ana duk abin da ka bayar na bakanta annabi sallallahu alaihi wasallam baka bada komai ba yanzu ne zaka ba su bakin albishir a rubuce kaga wannan ba daidai bane sannan kuma kana magana kana cewa mutane su je su yi rijistan zaɓe gwamnatin ganduje zalima ce ta zalunce ka a kuma wani gidan rediyo an kama ka kana cewa ka san mai girma kadimul islam gwamnan kano zai maka ka tsaya a maukifi ɗaya kar kafanka ta yi rawa in ka sadu da ka tuba ka fito ka sadu da ka tuba a janye maka wannan takunkumin ya fi maka sauƙi kai rayuwanka yadda kowa yake rayuwa rayuwa ba wallahi tallahi ina gaya maka ba ina zaka ji in bangon duniya za ka je da wannan aƙidar ko bishiyoyi ne su kadai kake musu wannan karatun wata rana sai sun yi maka bore sun rikito a kanka annabi ba abin wasa ba ne. ya zama na baka da wani aƙida sai dai zagin annabi kuma bayan zagin annabin ma ka ƙara da sharri kace a cikin littattafan hadisai ka gani me irin wannan jaraba Allah ba wanda baka ci mutunci ba ka ci mutuncin malamai ka ci mutuncin sarakuna ka ci mutuncin yayinka kannanka musulmai abin kuma yana ta daɗa haurawa yanzu ya zo kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shafan alkur'ani kana maganan cewa alkur'anin da yake hannun mu ba cikakke bane to kai wani musulmi ne akan wani musulunci kake magana sannan a samu wani wai ko kaga wani batijani abin da aka yi mai ba mai adalci ba kai ma ka fito to ka dinga faɗan maganan da yake faɗa in gaskiya ne duk wanda ya ce ba mai adalci ba ya fito ya dinga gaya wa annabi irin maganar da ya gani ya ga ko zai kara sakan ɗaya a cikin musulunci wallahi ba za ka ƙara sakan ɗaya a cikin musulunci ba ai wannan hukuncin da aka yi Abdul Jabbar taimakonsa aka yi gwamnatin Kano ta taimake shi ne ta kare shi wallahi hukuncin da aka yi mai taimakonsa aka yi kare shi aka yi dan domin da ba dan haka ba yanda mutane suka fusata akan labarin manzo Allah wallahi tallahi da ya naɗa ɗan sa ai ai alqur'ani ya faɗa ku jifa alqur'ani cayi wal na fil madinati masu yada labaran kanzan kurege Allah ya ce kawai a cikin gari kawai ka dauki shaci faɗi ba wai fa ka zagi annabi ba shaci faɗi Allah ya ce lanuhuriyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unina waɗannan mutanen duka la'anannu ne aina ma zuqifu diyan da aka same su ukhizu a cafke su a kama su wa quttilu taktila wa quttilu a kashe su kashewa to ya Allah yana magana fi sabilillahi wa rasuli irin wannan masu yada kanzan kuregi to ya tsammanin ka ga mutumin da ya zo lafuza ɗan bunsuru ɗan akuya fyaɗe la ilaha illallah duk ya gaya wa annabi ya gaya wa sabon annabi wannan ba Allah shi yake fitowa fa yake cewa a cikin wai hadisai an rawaito akwai sahabban da suke zuwa yaƙi su kashe matan mutane su kwanta da mazansu ya ƙara gaba ya ce akwai wanda suke zuwa su kashe mazan su kwanta da matansu a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kafirai ba su taɓa mana irin wannan cin mutuncin ba kafirai tun da suke ba su taɓa yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan cin mutuncin ba wai sunan kai ƙaryan kana kara annabi sallallahu alaihi wasallam a daina umur wargaza wannan hadisan kafirai za su daina taɓa mu to kafin su taɓa hadisin ai sun taɓa alƙur'ani me yasa baka fito ka ce a wurgar da alƙur'ani ba saboda kafirai suna taɓawa sai hadisai ne zaka zo kana wani ƙaryan san annabi sallallahu alaihi wasallam a yau kafiran Denmark ba sa gaya wa annabi irin maganan da kake gaya musu ba a onace ba ba a ta ba a cikin birnin Kano to mu da da hali mu dai kan malamai wasu sun ce ba za a zauna da shi amma mu dai muna son da da hali mu kan a haɗa wannan zaman da shi mas'ala ce mai sauƙi buɗe a ina ka gani karanta kawai yawwa sannan kuma idan an karanta aka titsiye shi to ya sani ba hukuncin kulle za a yi mai ba yawwa datse shi kawai za gwamnati za ta yi in dai aka ga ƙarya yake gwamnati ta datse shi wannan shine magana abubuwa mutane ana magana anya murnar an daina zagin annabi kai kana murnar an kana bakin cikin an kama maka mai zagin annabi to wani annabi kake magana akai ya kamata mu ji tsoron Allah irin waɗannan abubuwa da Allah yaransa da suke irin wannan abubuwa na rashin tarbiyya a Facebook da me da Allah da annabi duk su daina duk su daina kowa ya je ya ci gaba wa iyayensa hidima ya ci gaba da ganin girman sahabban annabi ya ci gaba da ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk da haka wanda abin da baka yi wa Abdul Jabbar kar ku dauka wani abu wallahi mu mun cutu wallahi tallahi mu kullun a cuce muke saboda duk ran da ka tuna magana da ya gaya wa annabi har yanzu ba wani ko da kashe Abdul Jabbar gwamnati ta yi wallahi bata goge tsatsar da ya zuba mana a cikin zuciya na wannan munanan kalamai da ya gaya wa manzo Allah ba wallahi gwamnati bata goge ba gwamnati bata goge ba da haka muna roƙon Allah Allah ya kare mu Allah ya mana ludufi shi Allah ya shirye shi in mai shiriwa ne ubangiji da mu da shi Allah ya shirye mu gaba ɗayan mu Allah ya shirye mu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba zai shiryu ba yanda aka fara datse al'amuran sannan Allah ya sa a ci gaba kuma muna taya mai girma khadimul islam ganduje babban murna wannan abin da yayi dan bani na samun alkhairin duniya da lahira a rayuwarsa kuma da wannan abin da ya yi na datse wannan sharrin wallahi Allah zai iya shafe mai laifuffukansa gaba ɗaya da wannan datse sharrin nan da yi kuma yadda ya ce mataki an ɗauka akan wannan yanzu aka fara to muna jira mu ga tsauraran matakai a gaba eh tsauraran matakai abu ɗaya ne zai ba za a ɗauki tsauraran matakai a kansa ba in ya zo ya ce na tuba in ya zo ya ce na tuba mu ko muna roƙon ubangiji wata ta'ala ya dora mu akan hanya ta shiriya ta shiriya domin wannan abin igiya ce ta shaidan ba wanda ya fi karfinsa to amma albarkan annabi Allah ya kiyaye mana imaninmu Allah ya sa kar wani musulmi daga cikin al'umman annabi ya ga irin wannan bala'i da Abdul ya gani Allah ya sa kar wani musulmi ya gani albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ka ba mu jara'a da karfin zuciya na idan mun gane laifi muka yi ubangiji ka ba mu daman mutu ba domin wallahi yan uwa wallahi yan uwa babu musiba kana ganin gaskiya amma a shiga tsakaninka da ita son zuciya ya shiga tsakaninka da ita ka kasa kama ta babu musibar da ta wuce wannan na wani bawan Allah da ake faɗa daga cikin salihan bayi shi da 'yan uwansa duka malamai ne shi sai ya zama na gashi malami amma baya abu da ikhlasi baya abu dan Allah sai ubangiji tabaraka wata'ala ya kawo ajalinsa da Allah tabaraka ta'ala ya kawo ajalinsa kafin ya cika sai ɗan uwansa malamin ya zo kansa yana ce mai Kul! la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah Kul! la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ce, kai in baka ce la ilaha illallah ba wallahi ba zan yi sallah akan gawanka ba ga abu ina gaya maka ka faɗa sai ya daga kai ya kalle shi cikin hawaye Ya ce laqad hila baini wa bainaha la ilaha illallah Ya ce, wallahi ina ji ina gani la ilaha illallah an shiga tsakanina da ita ba zan iya faɗa ba to 'yan uwa kullum mu dinga yawaita faɗin manzala Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma a inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatika ubangiji ka taimake ni a inni sai da taimakon Allah ba wanda ya fi karfin shedan taimakon Allah a inni ala zikirika Allah ka taimake ni akan yawan ambatanka wa shukurika da yi maka godiya wa husni ibadatika da yi maka kyakkyawan ibada in Allah bai taimake ka ba sai ya barka irin Abdul Jabbar ka dinga ganin na fi kowa na iya na iya na iya shedan yayi ta kada maka karaurawa kana ganin a duniya kai kadai ne amma a cikin minti kadan ku duba daga shekaran jiya zuwa jiya duk abin da ya ta yi na kowa kai jiniyan kaɗin banza ka. cikin 'yan mintuna kaɗan Allah ya gwada mai gajiyawarsa to Allah kar ya jarrabe mu da irin wannan musiba a rayuwa duk ran da gaskiya ta bayyana ubangiji kar ka jarrabe mu da juya mata baya ka ba mu daman mu fuskance ta sannan ku dinga yawaita rabbana la tazigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahma Allah kar ka karkatar da zuciyarmu bayan ka shirye mu to abin da ya same shi kenan kuma ba da wani abu ba komai da za ka yi ka dinga sa ikhlasi abin da ya cuci abdul jabbar tun farko bai gina ginin sa akan ikhlasi ba ginin da ba tubali ba foundation kenan sai ya faɗi to kuma foundation din duk wani aiki a musulunci shine ikhlasi ba muna da awon ikhlasi ba ikhlasi wani abu ne sa'abul manali yana da wuyan samu yana da wahalan samu sai wanda Allah ya datar sai wanda Allah ya datar to amma kullum ka dinga ji na fi kowa gaskiya na fi kowa iyawa duk wanda ba ni ba ba ni ba ƙasa kasa to wannan musiba wannan musiba ita ce yanzu yake ɗanɗanan sakamakon abin da ya wannan a duniya ne shawara ka ɗauke wa kanka nauyi biyu cikin sauƙi Abdul cikin sauƙi ka ɗauke wa kanka nauyi biyu nauyi na farko in ka fito ka tuba har ga zuciyanka to shikenan ga Allah ghafurur rahimun ne Allah zai karɓi tubanka ya kuma yafe wannan ba wata matsala ba ce shawara na biyu ka daina waɗannan abubuwan ka canza yanayin usulubin wanka. ka nemi wani abin da zaka faɗa a kansa ba habban annabi ba ba Alƙur'ani ba ba kwaloluwa manzan Allah ba ka nemi wani abu shikenan ka shigalta duk yanzu malaman da basu fada kan manzo Allah ba kuma suna nan a sunan su malamai suna karantar da al'umma me suka yi me ya same su ba abin da ya same su da haka in ka fito ka tuba to kana da riba biyu riba na biyu ka tuba a gurin Allah Allah ya yafi ɗaya kenan riba na ɗaya afuwan ka tuba a gurin Allah Allah ya yafi riba na biyu shine ganduje khadimul islami Allah ya ƙara mai lafiya da girma zai sake ka kai ka sai ka shiga gari ka ci gaba da mu'amalar ka almajiran ka su ci gaba da zuwa wajen ka ka ci gaba da abin da kake gaskiya ne a wanda ya zagi annabi kisa ne inda ana shari'ar musulunci kisa ne gaskiya ne kisa ne to amma dai in yanzu tunda ba za a yi kisan ban ka fito ka tuba kenan sai ka ci gaba da ka nan kuma Allah ya yafe maka an je lahira ya san yanda zai yi da kai amma dai dan Allah muna roƙon jama'a masu faɗa wanda musamman wanda suke nuna suna intisabi da ɗariƙa suna nuna ba su ji daɗin hukuncin nan ba kana gwada ka zaɓa Abdul Jabbar sama da annabi intabi intabi intabi ya ga bayan Allah ana sa musu magana wani yayi kaman zai suma kaman zai yi saboda ya ji magana da bai taba jin ta ba a rayuwa dan bakin ciki Allah ya kawo yanda za a datsa wannan sharrin kai kuma kana magana ba yi adalci ba ba yi adalci ba da aka kama shi yana zagin annabi gwanda a bashi ya ci gaba da zagin annabi haka kake bukata ya kamata mu wa kanmu adalci ubangiji tabaraka wa ta'ala ka shirye mu ubangiji ka shiryar da mu ka nuna mana gaskiya albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mun gode sannan muna ƙara jinjina ga mutanen Kano malamansu da gwamnatinsu Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara musu albarka sannan kuma daga ƙarshe kira zuwa ga sassan Najeriya gaba ɗaya duk wani gwamna da duk wani shugaba da ya san ko wani ciyaman na local gamman a garinsu akwai wannan akulki da ake kiran shi wai um, mutanen ashabul kafi to wajibi ne ka fito ka gaya musu fa an datsa oganku a Kano kuma mun datse ku kar a kuma jin a ko ina suke suna magana kar a kuma jinsu. Yauwa, a datse su su yi shiru in zai fito ya karantar da mutane abin da ya cancanta ya fito ya karantar da mutane sabanin aƙida, kuma ba a ce dama kar kai bayani akan sabanin akida ba kullum muna yi mu yan dariƙa muna nan muna yin izala raddi yan izala suna nan suna yi mana raddi kowa da aƙidarsa wannan ba matsala ba ce ba amma fa dukkanmu kuma muna karkashin tutar la ilaha illallah kuma ƙarƙashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa yiwuwa kuma ka rufe annabin kai tsaye ba nan kuma ka rubuce kowa da kowa kenan da haka muna kiran kowace gwamnati da ta yi ƙoƙari ta fito ta hana duk wani cibiya na ashabul kafi yan kogo a fadin Najeriya a rufe shi kirf kar a ƙara jin wani ya fito ya yi wani jawabi har sai malamin su ya fito ya gwada tubansa ya gwada tubansa sannan kuma ya nuna ya janye daga waɗannan baƙaƙen zagi da yake yi wa annabi daga wannan baƙaƙen maganganu da yake akan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a bashi amma in ba haka ba kowa a ko ina a kowane gari ya kamata a kama su a datse sharrun su albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh